Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim ka garba da sauran abokanan aiki. Muke kawo muku shirinmu na yau talata 17 ga watan Nuwamban shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi ga Ibrahim da kanun labarai. To baba makeri ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce matakan da aka dauka kan China sun taimaka wajen dakile take-takenta na neman gurgunta tattalin arziki da kuma tsaron Amurka. Shaidu a kasar Habasha sun ce sojojin saman kasar sun yi lugudan wuta kan hedkwatar yankin Tigray da ke arewacin kasar jiya Litini. sannan shugaban hukumar lafiya ta duniya who ya ce hukumar na matukar damuwa da yadda cutar corona ke yaduwa a yanzu musamman ma a turai da amurka kanin labaran duniyar kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa fargabar 'yan uwan wasu ɗalibai da aka sace su a kan hanyar kaduna zuwa abuja na karuwa saboda naira miliyan 450 na kudin fansa da ake nema daga gare su lamarin da ke tabbatar da satar mutane na karuwa akan wannan hanyar duk mutumin da ke bin hanya abuja by road nake ce mai in za ka hau hanya ka hau ta karfe ɗaya na rana da kai wani awa kana tafiya ka wuce wannan zone din lokacin da za ka je kaduna ko za ka je kano ko za ka je abuja to eh. kar ka yadda ka bar abuja karfe biyu ko karfe uku kar ka yi haka shugaban kamfanin albarkatun man fetur na najeriya nnpc alhaji mele kyari ya bayyana dalilan da ya sa gwamnati ta yi karin kuɗin mai na baya-bayan nan. Duk karin da aka yi bai zai wuce kiman da kasuwa ta kawo ba. Kuma kafin da kasuwa ta kawo ba su da yawa ba shi bambance shi da na wancan wata duk bai wuce naira biyu ko naira biyu da wani abu. Kuma wannan kasuwar tana ya ta canza. A yau ne kuma za mu kawo ƙarshen muhawara tsakanin manyan jam'iyyun Ghana da suka hada da NDC da NPP. yayin da kasar ke shirin babban zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu a ranar bakwai ga watan Disamba akan shirin tsaka mai wuya wanda za mu duba abubuwa da dama a wannan safiyar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Ma'aikatar shari'ar Amurka na kwarzanta nasarorin manufofinta kan China. tana mai cewa manufofin sun taimaka matuka wajen taka birki da kuma jan kunnen china game da yunkurinta na yin zagon ƙasa ga tattalin arziki da kuma tsaron amurka a wata takardar bayani ta jiya litini zagaye na biyu na bitar manufofin ma'aikatar kan china a tony janar ɗin amurka william ba ya ce ma'aikatar ta samu ci gaba ainin wajen tsaida barazanar china a yayin da har yanzu akwai sauran aiki ma'aikatar ta himmantu ga ganin an gurfanar da duk masu sacewa ko amfani da wasu haramtattun dabaru wajen mallakar fasahohin amurka da kasha ta makomar nan gaba a cewar ba a watan nuwamban shekara ta tara ne a tony general din amurka na lokacin jeff session ya kaddamar da manufofin na ma'aikatar shari'ar amurka kan china wanda a lokacin ya ce mun ga leƙen asirin da china ke yi bai tsaya kan abubuwan da ta saba yi kansu ba kamar cibiyoyin tsaro da bayanan sirri yanzu ya zarce zuwa kan wurare irin su dakunan bincike da jami'o'i kuma muna ganin yadda ake ta yada farfagandan china a jami'o'inmu burinmu shine inganta bin diddigin da ma'aikatar shari'a ke yi da kuma ɗaukar matakan shari'a kan aika-aikar china shaidu a kasar habasha sun ce sojojin saman kasar sun yi lugudan wuta kan hedkwatar yankin tigre da ke arewacin kasar jiya litini a daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya ke cewa wannan tashin hankalin da ke ta karuwa ya tilasta 'yan gudun hijira sama da dubu ashirin da biyar da ɗari uku gudu zuwa kasar sudan makwabciya mazauna makele sun gaya wa muryar amurka cewa lugudan bama-baman ya yi rugurugu da gidaje sannan ya dan lalata wasu dakunan kwana na ɗaliban makarantar majami'ar st george da ke felage hewitt shugaban kungiyar tplf debrecen gabriel michael ya gaya wa kafar labarai ta reuters cewa an kashe farar hula a akalla biyu jiya litini kuma wasu da dama sun ji raunuka babu wata majiya ta daban da ta tabbatar da wannan ikirarin jiya litini mataimakin firaministan habasha da Mekin mcconnell ya ce gwamnati na duk abin da take iyawa wajen kare farar hula. A halin da ake ciki kuma garin Hamdayat da ke kan iyaka a ƙasar Sudan yanzu ya cika da dubban 'yan gudun hijira daga yankin Tigray na ƙasar Habasha waɗanda suka tsere matashin hankali. Daga cikin 'yan gudun hijira kimanin dubu takwas da suka iso a baya-bayan nan akwai iyayen wasu bakwainin 'yan tagwaye waɗanda ke kwance cikin wata bukka. Allah tilas wannan iyali ya baro asibitin da ake jinyar 'yan tagwayen a Tigray. Da an saka su cikin na'urar kwanci, to amma bayan da aka kai harin ban kan birnin sai muka gudu muka zo nan. Abinda mahaifinsu Burhano Gobrufai ya gaya ma kafar labarai ta rutas kenan a wani ƙauyen da ke jihar Kasala ta gabashin ƙasar. Ya ƙara da cewa mahaifiyarsu ba ta da nonon shayarwa sosai. Muna jika garin fulawa ne mu basu su sha. likitoci ba su amince da haka ba muna ji muna gani 'ya'yanmu za su mutu kafin ibrahim ya kawo sauran labaran duniya duk da bayanai da suka biyo bayan sace mutane akan hanyar kaduna zuwa abuja a ranar lahad da la'asar da ake cewa an ceto mutum tara amma biyu da suka hada da direban motar safa sun rasa ransu bai tabo batun korafin 'yan uwan ɗaliban sashen harshen faransanci na jami'ar ahmadu bello ba da aka sace akan hanyar da neman kuɗin fansan naira miliyan 450 ɗaliban da ya da su ma suka taso daga kaduna su goma sha biyar na kan hanyar su ta tafiya cibiyar harshen faransanci da ke badagiri a jihar Legas ne inda aka siya rutsa da su Ga dai nasara Adamu yan kaya da rahoto akan haka. Ni kai na da Allah ya kubatar daga masu satar mutanen don ankara da muka yi dab da inda barayin suke a yankin Rijana muka yi wore bas ban ga jami'an 'yan sanda a kan hanyar ba har sai da lamarin ya lafa muka nufi wajen da jerin kwambar motoci muka ga motocin da lamarin ya rutsa da su. Yar uwar ɗaliban da ke aji na uku a jami'a ta ce masu satar sun bugo waya suna buƙatar kuɗin fansa kan kowane ɗalibi da jimilar kuɗin ta tashi ne naira miliyan 450 maimakon bukatar a yi amfani da karfi wajen ceto ɗaliban matar da ta bukaci a ɓoye sunanta ta nemi a roƙi masu satar su rage kuɗin ko kuma su tausaya wa ɗaliban. ana fama ne su yi hakuri tun dai so yaran nan su ga lafiya su yi hakuri ko su sauka mana a rage mana ran ɗin miliyan talatin suke nema gaba daya kan yaran kenan. Ba kan yara ba, an kira ni each person they are 16 apart from the three that are short. Daga ina suka taso? Daga Kaduna suka taso a nan part a Mando. Dan Allah malam ku taya mu ku taya mu a roƙe su su yi hakuri. Ko da za su sauta mana kuɗin yaran nan su lafiya yaran makaranta ne. Dama ina za su je a Legas ne. school din nan na ba Oh da makaranta tana rufe yanzu ita ABU Zaria. Eh can makaranta suke a gun in su gama wurin for like period of six months sai su dawo a biyu da 400 level sun graduate ke nan sun gama don allah ku koya mu kar rayu wani abun kuma da za su yawo shi su zo ba ya zama muna da matsala don allah a taya mu dai mu dai muna roƙa ne a taya mu da addu'a domin ba abin da ya fi addu'a wurin da mutum ya kasa allah zai yi nashi. alhaji muhammadu murtala dattijo ne mazaunin kaduna da kan bi hanyar ya ce da safi ba a samun cin karo da masu satar in an kwatanta da yadda lamarin lamarin ke aukuwa da yamma. Jiya na gan kakan titi da ce su kai me kai kafin wannan hanya da magariba. Kafin karfe ma hudu na yamma ne fa. A da lokacin da suke suke satan mutane kenan saboda lokacin ba wani dan security da zai iya bin su su shiga wannan daji. To. Eh ai shi sa duk mutumin da ke bin hanya Abuja by road nake ce mai in za ka hau hanya ka hau ta karfe ɗaya na rana. Da kai wani awa kana tafiya ka wuce wannan zone din. Duk lokacin da za ka je Kaduna ko za ka je Kano ko za ka je Abuja to eh. kar ka yadda ka bar Abuja karfe biyu ko karfe uku kakkai haka. Yanzu a tuna watannin baya babban sufetin 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya ce ba wani hatsari ga bin hanyar. Wannan hanya lafiya kalau take kowa ya fita ya bi wannan hanya. Fargaba na tsoro a fitar da shi. Kana iya bin jirgin kana son ka bi jirgi. To amma wallahi hanyar Kaduna Abuja tsaf take. Ko da kuwa baya an samu sararawar masu satar kan wannan muhimmiyar hanya to yanzu dai sun dawo ka'in da na'in. Ni dai ban ga wani firgici na fitar hankali a fuskokin mutane ba lokacin da ake satar da hakan ya nuna abun ya zama jiki in ka ɗebe wani mutum da ya kasa tallafa wajen tura wata mota da ta kasa tashi don ɓare karkarkar da jikinsa yake yi nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru adamu kaya har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga ibrahim garba dauke da sauran labaran duniya. To Baba Makeri, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce hukumar na a ta bakinsa matukar damuwa da yadda cutar corona take yaduwa yanzu musamman ma a turai da Amurka. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gaya wa manema labarai jiya Litini yayin hira da yakan yi da 'yan jarida a birnin Geneva cewa yaduwar coronar ta kai ma'aikatan jinya abin da ya kira makura tedros ya dawo hedkwatar who jiya litini a karo na farko tun bayan da ya killace kansa na tsawon makonni biyu a matsayin kandagarki bayan da ya yi ma'amala da wani mai dauke da cutar tedros ya kuma yi marabalale da abin da ya kira labari mai karfafa gwiwa game da rigakafin covid-19 to amma ya yi gargadin cewa bai kamata mutane su yi sake ba saboda kawai sanarwar ji litini da kamfanin har hada magunguna na modana da ke nan amurka ya yi kamfanin ya ce rigakafinsa ya samu ingancin kashi 94.5 cikin 100 wajen yaki da cutar bisa ga sakamakon wucin gadi na mataki na uku da na ƙarshe na gwajin maganin a likitance an damƙe wani tsohon kocin wasan takobi ko fensin na jami'ar harvard da ke nan amurka da wani ɗan kasuwa mazaunin jihar maryland saboda zargin sun kauce ka'idar ɗaukar ɗalibai a cewar ofishin atonin amurka da ke birnin boston ana zargin peter brand mai shekaru 67 wanda tsohon kocin wasan takobi ne da aka kora a shekara ta 2019 da laifin karɓar cin hanci sama da dala miliyan ɗaya da rabi don ya taimaka ya samar ma biyu daga cikin 'ya'yan ɗan kasuwa mai suna j jack zawo mai shekaru 61 gurabe a jami'ar harvard ta wajen sa su cikin kulob ɗin wasan takobi na jami'ar. An yi zargin cewa a shekara ta dubi da goma sha uku, Mr. Zawo wanda ke da wani babban kamfanin sadarwa ya ba da kyautar dala miliyan ɗaya ga wata gizauniyar wasan takobi da Mr. Brown ke tafi da ita. A wannan shekarar sai aka ɗauki ɗaya daga cikin 'ya'yan Mr. Zawo a jami'ar Harvard. Shi kuma ɗan na biyu jami'ar ta ɗauke shi a shekara ta dubi da goma sha bakwai. A ƙarshe masu hasashen yanayi a Amurka sun ce mahaukaciyar guguwar nan ta Ayota ta gawurta zuwa mataki na biyar yayin da take dab da dara Nicaragua. A rahotonta na baya-bayan nan cibiyar lura da manyan guguwa ta ce lallai guguwar ta Ayota ta kusa fantsama kan Nicaragua. inda ake kyautata zaton za ta haddasa iska mai matukar barna da guguwa mai halakarwa da kuma ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da dai sauran matsaloli. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc yayin da 'yan najeriya da dama ke ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su game da ƙarin farashin man fetur da kamfanin kasuwancin albarkatun mai na ppmc ya sanar a baya-bayan nan shugaban kamfanin man fetur na najeriya wato nnpc alhaji mele kyari ya bayyana dalilan da ya haddasa ƙari da aka samu wakiliyarmu halima abdulra'uf na dauke da ƙarin bayani shugaban kamfanin man fetur na najeriya wato nnpc alhaji mai likiyari ya ce karin da aka samu a farashin man fetur a kasar na da alaka da yanayin sauyin da ake samu a farashin kasuwannin duniya abin da ya faru dan kari aka samu a kudin man na kasuwan duniya kuma muka yi dan canji kaɗan wanda ba shi da yawan da ake faɗi a cikin kafafen jirgin musamman na social media abin da yake ya kasance shine kuma muna la'akari da wahalar da wannan karin mai zai kawo jama'a kuma ya adadin kokarin mu mun yi mun tabbatar karin da aka yi bai zai wuce kiman da kasuwa ta kawo ba kuma kafin da kasuwa ta kawo ba su da yawa ba shi bambance shi da na wancan wata duk bai wuce naira biyu ko naira biyu da wani abu kuma wannan kasuwar tana ya ta canza domin ya yi misali satin gaba ce kasuwar ta faɗi sai kuma rage kuɗin wannan so da tun da babu tallafi kan wannan mai a ke ciki a abin da yake kawo karancin mai rashin man fetur ne na farko na biyu kuma an ka samu rigingimu na yadda motoci za su tafiyar da kuma wakila fitinan aikata da sauransu duk wannan Allah ya sa an kawo da su yanzu muna da malamai sun kai lita biliyan uku a hannun a yau da suke magana. Mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu wato Ipman Abubakar mai gandi ɗakin gari ya yi bayani da haka. A halin da ake ciki dai NNPC ta yi ƙarin farashin mai ta mai da shi naira ɗari da hamsin da biyar da kuma goma sha bakwai yadda ainihin mu 'yan kasuwa muke saye a private depot. Saboda haka mun ba da umarni 'yan kasuwanmu su ma canza farashin su zuwa ɗari da saba'in. Shugaban kungiyar taimakawa gwamnati da al'umma wato PN nsci ambassador ahmad abdulaziz ya ce in an duba karin a duba yadda gwamnati ta samu kanta gwamnati ya asarori irin wannan covid-19 din da aka samu saboda ka dole gwamnati ta yi tunani wani hanya za ta iya bi wanda yake cewa za ta farfado da wani bangare wanda za a samu a rayuwar mutane masu yi amma kuma ya kamata gwamnati duba kafin ce wannan abu su ta duba abin da mutane suke ciki a cikin kasa. shi ma ibrahim habib saruna ya yi bayani akan batun. so daman kamar inna shadul din ya bayar sun ce za a fara sai da farashin man fetur a najeriya ya kan naira ɗari da sittin da takwas zuwa ɗari da saba'in to da haka duk farashin da ka dauka yayi yadda da mutane su tantance wanne mai yake da kyau kamar filin station dina mun dauki farashin 170 direban keke na pep siraju habibu ya ce ya shafe mutum da dai abun ya karo ya wanda yake kake kashewa wajen cika tanki a da to yanzu an samu karin kusan 300 abokan hudan mu dai gaskiya ba wani karin da muka musu yadda muka saba haka muke yi har yanzu saboda abun ya zama hakuri da juna yadda kasar take tafiya sanarwar karin da na ci gaba da jawo cece kuce inda wasu 'yan Najeriya suka nuna fargaba akan yadda karin zai zama musabbabin tashin farashin kayayyakin masarufi a kasar suna mai cewa gwamnati na daɗa sanya mutane cikin kuncin rayuwa. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. akwai aikin na ake yi yanzu wanda ba taɓa yi gaba daya ita ce wani aiki da ake ce mata kwali gudan Project. Wannan aikin nan gwamnati ta invest 1 billion dollars akan wannan aikin. Baba ba daya daya da muka ce maka maganan ga daya guda daya da ka iya ka kare shekara uku da rabi ba daya. Batun hanyar jirgin gada yake gaya maka an za a yi daga Tamba zuwa Kosovo, ita ma mai fara. jama'a yana fatar kuna nan kalau kamar da muke a nan washington dc barkan ku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya yau ne muke kawo muku muhawara ko kuma kashi na karshe na muhawarar da babai ko muke riya shirya mana game da babban zaben da ake shirin yi a kasar ghana ko kuma ake cikin hidimar yinsa wanda akan haka ne ya gayyato giggan wakilan manyan jam'iyyu guda biyu na npp da ndc wanda dukkansu sun taba kafa gwamnatoci kuma ɗaya daga cikinsu yanzu haka ita take da gwamnati inda kuma za mu ci gaba da ko kuma za mu ƙarƙare muhawar da muka yi kwanaki muna ji a wannan shiri na ƙarshe yau za mu ji daga cikin wannan gwamnatoci biyu na npp da ndc wacce ce tafi samar da tsari mafi kyau na samar da hanyoyi da makarantu da sauransu kuma ina aka kwana da shirin da aka ce ita jam'iyyar npp ta yi na cewa za ta shifka ma'aikatan samar da ayyukan yi a dukkan manyan yankuna na ƙasar ghana akwai kuma maganar hanyar jirgin ƙasa da ake yi wanda aka ce har yanzu ba a kammala shi ba za mu je da aka karkare akan wannan ba ta da bata lokaci ba ga babu yaku makeri da bakinsa bari mu kawo ainihin mu ta ƙarshe wadda za mu yi shine batun gine-gine da bature zai ce infrastructure wanda yake kowace gwamnati idan ta zo tana iya bakin kokarinta ta tabbatar da ganin ta iya ta yi infrastructure da Allah wannan ina so mu yi amfani da minti biyu biyu kacal mu iya mu yi wannan maganar mu kare alhaji ahmed ayuba menene irin abubuwa da kuka yi na gine-ginen ci gaba kama daga hanyoyi makarantu duk da wani gine-ginen ci gaba da jam'iyyar ku ta yi wanda kuma za ta yi kuma wani nan gaba idan ta sake samun ragama na mulki to na farko malam makeri mm. da dama idan ina magana ina cewa a tarihi ba taɓa yi ba mm. so da yawa mutane sun su ɗauka kaman ina je faɗa ne to a tarihin ghana a arewacin ghana ga baki ɗayanta akwai aikin da ake yi yanzu wanda ba taɓa yi ba a arewacin ghana gaba ɗaya ita ce wani aiki da ake ce mata Dam project wannan aikin nan gwamnati ta invest 1 billion dollars akan wannan aikin wanda za ta canza rayuwa ne gaba ɗaya wurin harkar ruwan sha wurin harkar noma da wurin harkar tattalin arziki ma gaba ɗaya a arewacin ghana baya ga haka a jihar arewa a tamale akwai shataletalen da muke yi wanda ba a taɓa yi ba a arewacin ghana ba a taɓa yin interchange ba akwai shi yanzu ana nan ana yi akwai ɗaya wanda ake yi a sakandi Kuraje. akwai sauransu kuma wanda ake yi akwai expansion da ake yi na part project a takuraje akwai hanyar jirgi wadda yanzu muke nan ake yi daga tama zuwa a kusumbo a ila kuma akwai wanda muke sa niyyar zamu yi daga Accra zuwa Kumashi saboda haka wayannan su ne kaɗan daga cikin ayyukan da muke yi wanda zai canza rayuwar al'ummar Ghana wanda za su tuna da gwamnatin na nare su ce lalle lalle wannan gwamnatin ta zo ne saboda ta bari rayuwa yi wa al'ummar zango sauki al'ummar Ghana sauki To a wannan ni na ce minti biyu amma bari in tambaye ka alƙawura da kuka yi wato za ku yi kowane gunduma za ku yi ma'aikata za ku kafa wata ma'aikata da za a ɗauki mutane aiki shine one district one factory ina wannan batun gine-ginen ma'aikatu. Muna nan muna yi yanzu haka da nake magana mun gina sama da wurin hamsin da biyar wanda an kammala su ana nan ana aiki. Yanzu haka a Ghana? To madalla. Alhaji Audu, maganan gine-gine muke yi, eh, maganan gine-gine muke yi shine wani irin gine-ginen ci gaba gwamnatin ku ta yi da kuma wanda ta yi tanadi tana so ta yi nan gaba idan ta samu dama ta koma kan mulki. Kana iya mai da martani na minti ɗaya sai ka yi minti ka na wannan gine-ginen. Aikin da ɗaya da suka gina suka kare shekara uku da rabi ɗaya. ko da yake ya faɗi wasu abubuwa ban sani ba ko baka ji ba ba da yi ba ya faɗi wasu abubuwa ban sani ba ko kana nan amma ya gwada wurare na balugu project oto to shi ke da tun da kake ce in eh, eh, eh, magana. Eh, bismillah. Eh, bismillah, kake da, kake da Bismillah, kake da lokaci. Ba ɗaya, baba ba ɗaya, ɗaya. Da muka ce maka maganan ga ɗaya, guta. Ɗaya da kai ka kare shekara uku da rabi ba ɗaya. Batun hanyar jirgin gada yake gaya maka an za a yi daga Tama zuwa Kosovo. Tama mai fara. aikokin da jama'a mai fara da damar su shine suka zo suke yi na ce ya gwada maka ɗaya baba ɗaya ɗaya na iya gaya maka rich hospital mun gina mun je mun gina ga sunan shi amma alhaji amma alhaji audu arif amma alhaji audu arif ai ci gaba da ayyukan gwamnati wani abu ne mai kyau wanda yake in ka duba a baya ma sauran gwamnatoci sun yi so baka ganin yana da kyau a ci gaba da aiki oh, To to to to a ai za a cike ba lokacin ka rakai. Ban damu da wannan kaka ci lokaci. To eh, Kai kana tambaya na magana. Ba kamar tafi ka ci min lokaci. Oh, a na baka lokacin ka duka ya. Tunda muka fara magana dan nace ka bar ya gwada. na ce maka ka bari ya gwada ɗaya da aka aka kare aka fara aka kare ba ɗaya da ya gwada maka ba ɗaya ba ɗaya da ya gwada maka ruwa gwada muna aji nawa aka kara lantarki ya gwada muna ba ɗaya da suka yi ɗaya da suka yi kanta hajjin mota ma ba ɗaya da suka kare ba ɗaya yan canjin gada suke fadi menene na saniyar bebe nan da motoci ke bi ba daya da suka iya suka kare aka fara aka kare cikin shekara hudu babu saboda shi za mu yi za mu yi ka rabu da batun manifesto ka ce mu bar abin da muka yi ya fara hmm. muna abin da suka yi shi ne nake gwagwada makanga wayanda aka kare yanzu aka secondary school nan m3hs sun ga sakandare school da john mahama ya gina kowane school yana ɗaukan yara dubu da ɗari biyar school ɗaya yana ɗaukan yara dubu da ɗari biyar ka duba arba'in da bakwai ga da muka kare dubu da dari biyar guda su ke cikin wannan makarantu na ce maka npp an yana ce maka an bada albashi an bada menene in na ce maka kudin ana ana ci ne ke ka ci min gaddama in ka tara kudi ka dauki ka ba ma'aikata ma'aikatan kiwon lafiya ce in mai ciwon ba hospital da za shi a duba shi ina amfanin kudin da ka dauki ka ba ma'aikata. mun zo mu yi infrastructure ne ko mun zo mu raba kudi ba mun zamu raba kuɗi ba ne ina son baba ka ba shi dama ya kira maka ɗaya cikin shekara hudu ɗaya ba ɗaya ba goma ba ba mm. biyu ba ma ɗaya aka fara cikin aka fara cikin hudun nan aka kare ana amfani da su to mun gode alhaji audu to mun gode alhaji audu arif ah, ina jin mun dasa aya amma za mu bari ku yi kalmomin ku na karshe akan abubuwa da muka musamman ma kira da za ku yi ga mutanen ghana wurin ganin an tabbatar da zaɓe cikin natsuwa da kwanciyar hankali don saboda a yi zaɓe a gama lafiya kamar yadda aka yi zaɓukan baya alhaji audu menene shawaranka ga al'umman ghana musamman akan harkar zaɓe zaɓen ka ana neman a yi murya cikin zaɓe a kiran jama'a jama'an Ghana su bude idon su duba abin da zai faru domin na haku fadu bai iya ya kulla komi cikin kasan gaba man zaben da za a yi ba zai samu ba saboda shi nashi ne a sa mai ayan ya sunan shi an daba a sa mutu yan daba rigan police a sa mai yan daba rigan soja su je su je suna duka masu zabe masu zako masu duban zabe na NDC saboda shi mu bar ido mu ya ja kowa ya je ya jefa kuri'an shi ya tsaya wurin na har lokacin da za a kirga ka kirga ka ga abin da aka kirga aka samu to mun gode sannan ka bar wurin za a kirga a kai kowa ya votu shi ya tsaya ya ga ka cuce shi ni dai abin da nake rokon jama'a kenan abin na a yi shi da gaskiya ba nasara ba magana na duka kenan ba zan yi dogon magana ba to mun gode kwarai da gaske a ah, alhaji ahmed ayuba kai ma a gurguje menene ka ga mutanen ghana to shawara ta da zan al'umma al'ummar ghana ce ina so in tunasar da su akan wata magana da alaji watan dan kwairo ke faɗa da yake cewa tun da rani duk manomi tun da rani yake zuwa yi sassaƙa yi gyara gonarsa yi kai iri yi kuma ya kai taki idan damuna ta sauko za ta same shi a shirye idan manomi jam'iyyar ndc aski ya kai gaban goshi damuna ta zo lokacin girbewa ya zo babu abin da ta shuka a zango sai dai kullum ta nemi ta tada jijiyar wuya ah. tana harbin iska eh, tana wasu sassuka alhaji ayuba kamar da hankali wurin shawaran mutan gana rabu da zancen yan da Allah ne hmm. nake so in kira ga al'ummar zango da al'ummar gana gaba daya hmm. cewa hmm. nasarorin da muka samu shekara uku da rabi ɗan nan hmm. mu kare wannan nasarar mu je da kwanmu da kwarkwatan mu mu je mu je ba ƙura'a kuma mu je ba wani ƙasa da na abu ba ku ba ado ƙuri'a saboda ayyukan da yake yi ya ci gaba da yin ayyuka ya share mana hawaye a zango ya taimaka wa zango ya hoɓɓasa ya yi yadda ya kamata a zango ba kamar waanda suka zo can ba wa'anda suke cewa su 'yan zango ne su zango nasu ne ba yadda muka yi da su yadda suka yi da mu ma zaɓe su to mu nuna musu cewar sheka ta canza siyasar da ake yanzu ba na gishiri ne in baka manda na ado ya ba gishiri al'ummar zango mu ba shi manda so mun gode kwarai da gaske malamai da wannan fashin baki da kuka zo kuka yi a kan shirin wato tsaka mai wuya da fatan sha Allah wani abu ne kuma za mu sake tuntuɓan ku don mu ji kuma wasu ƙarin bayani akan batutuwa da suka shafi rayuwar al'umman Ghana. Mun gode. To malamai a gaishe ku da ake mun gode kwarai da gaske ga baki namu Alhaji Ahmed Ayuba na jam'iyyar NPP da kuma Alhaji Audu Alif na jam'iyyar NDC sannan da shi baba ko makeri da ya shirya wani muhawara kuma gabatar da ita haka da kuma grace alheri abdu da ta hada mana ita wannan muhawara din a madadin su duka ni ne aliyu mustapha sokoto a washington dc muna fatan mun baku lafiya sai mun da muku da wani sabon shirin allah ya kan mako mai zuwa assalamu alaikum To madalla yanzu ko ga labaran duniya amma wannan karo a takaice. To baba makeri ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce matakan da aka ɗauka kan China sun taimaka wajen dakile take-takenta na neman gurgunta tattalin arziki da kuma tsaron Amurka. Shaidu a kasar Habasha sun ce sojojin saman kasar sun yi lugudan wuta kan hedkwatar yankin Tigray da ke arewacin kasar jiya Litini. sannan shugaban hukumar lafiya ta duniya who ya ce hukumar na matukar damuwa da yadda cutar corona ke yaduwa a yanzu musamman ma a turai da amurka masu sauraro a nan ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri yanzu a madadin ibrahim ka albasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cibahiro ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar Baba ya Yakub makeri ne da na shirya na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.